بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحديه إلى مجدزا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه wannan ita ce rana ta farko yau 27 ga watan zulqida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1438 yayin da ya daidai da 19 ga watan 8 shekara 2017 a wannan masallaci na albayan yayin da aka yi cewa za a gabatar da daura akan wasu ainihin wato masailu wato akan wasu matsaloli wanda suke da alaƙa da ainihin wato addini a ƙarƙashin wannan wanda suke sun samu mazakkira a hannunsu shi ne za su ga hadisun saƙalai ne bai na sunnati wa shi'a wato hadisin da ke magana akan nauyaya guda biyu tsakanin ahalin sunna da kuma shi'a wanda abu khalifa ali bin muhammad al-qudaibi ya rubuta wanda ya masa takdimi da ya rubuta wannan shine wato Sheikh Salih bin Abdullahi al darwish shi ya masa ainihin wato takdimi a lokaci yayi yadda muka so karatun ba haka Allah subhanahu wata'ala ya so ya tafi ba bisa ga wani tsari na shi, domin ita wannan mutakkira mun so mu karance ta sannan wannan ma mai taken wato alfiqihu fi dini ismatun min alfitan wato kyakkyawar fahimta addini ita ke sa mutum ya samu kariya daga kowace irin fitina da za ta zo to amma dai duk da haka za mu iya ƙoƙarinmu mu za mu gwada ƙwaron gaskiyar gaske ɗalibai na ahlus sunna yana buƙatar sai mun yi haƙuri mun tsaya mun yi karatu kuma mai karatun don Allah saboda idan mutum ba shi da karatu yayin da ya tashi zai fuskanci sunna to ba kuma zai iya muwajahar makiya ba shi yasa Sheikh Muhammad bin Abdulwahab a cikin kashfu shubuhat abin da ya faɗa kenan cewa Inna khawfu 'ala muwahid muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu as-silah da ake jin tsoro ga mutumin da yake gashi da tauhidi da aƙida mai kyau amma za ka shiga hanya za ku rikici akwai abokan gaba a cikinta amma su da makami a hannunsu kai babu makami a hannunka in ba kiyayewa daga wajen Allah ba dole daga ƙarshe illa za a yi maka dama da babban makami kuwa inda matsala ce ta addini wato babu kamar ilimi da karatu shi yasa bisa ga gwargwadon lokacin da ga Allah ya kaddara mun kewayewa wannan gari to abu uku ne kaɗai za mu ba shi muhimmanci ta ɓangaren abin da ya shafi karatun ɗalibai wani karatun ma idan za a yi shi bai shafi mutane haka ba wasu ɗalibai ne wanda za su zamanto mutakassisuna za mu ba abu uku ne kawai muhimmanci daga janibi na luga sai janibi na aƙida da kuma fikihu wayannan su ne abinda za mu fi damuwa da su idan an ce jalibi na luga ya haɗa kuma ɓangarori guda hudu akwai nahau da sarhu sannan akwai kuma balaga sannan akwai kuma adabi idan kuma na ce adabi ba ina nufin adabi irin wanda ake karatu a kulliya ba a adabi irin namu na gida na ƙasar hausa wanda su sheku usmanu dan fodiyo suka rasu suka bar shi a matsayin tsarin karatu a nan ƙasa da haka ɗaya daga cikin abubuwa wani abin idan na karanto littafi zan fita wajen littafi zan faɗa a yanzu saboda ina so ya zama kamar tsani ta yadda zan taƙaitawa mutane hanya sanin menene shubuhohin shi'a wajen abin da suke kamawa a matsayin hujja sannan zan yi ishara zuwa ga wasu littattafai da ya kamata ɗalibai su nema wasu littattafan ana iya samun su a intanet wanda suke hawa wanda zai taimaka wa ɗalibai sannan akwai malamai ga ɗaliban da suke iya fahimtar larabci idan ana magana da shi da ya kamata su dinga samun lokaci suna bibiyar munazarorinsu zai taimaka maka ta ɓangare guda biyu ta ɓangare na farko yawai sauraron larabcin zai sa mutum ya ƙware a gidan larabcin sannan ta ɓangare na biyu abin duk da kake gani da za a bujiro maka da shi baka da amsa baka da yadda za ka da shi to akwai malaman da tunan an tambaye sun ba da amsa akan abin sai dai kawai in baka san abin ba to shi kenan dama shi rashin sani matsala ne Allah ta'ala ya shirya da mu malami yace taqdimun gabatarwa da haka taqdimun mazdar ne na qaddama yuqaddimu taqdim Allah ta'ala ya faɗa yake ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wannan kalma ta alhamdu daga lokacin da mutum ya faɗe ta in ya san abin da ya faɗa to duk wata kamala ya tabbatar wa Allah ita duk wani nakasu ya kore ma Allah shi domin abin da mutum yake cewa ne abin da alhamdu ya kunsa shine wasful mahamudi a siffanta wanda ake yabo bil kamali cewa ya cika. sannan ma almahabbati tare da san shi wata azimi da kuma girmama shi da haka Allah subhanahu wa ta'ala kamalun ne fi zati zatin Allah cike ki. sannan Allah kamalun ne fi af'ali babu wani aiki da Allah yake wanda yake akwai na kaso a ciki sannan Allah kamalun ne fi asma'ihi wa sifatihi shi yasa ku lura da kin ku gani da wanda aka ce wannan sana'a ce ta Allah duk yadda zamani zai juya ba ta bukatar ai modernizing ɗinka amma in dai sana'a ce ta ɗan adam idan aka yi to wani abin idan zamani ya tafi aka ɗauko shi sai kanka sai ka ga cewa an yi gwaranci ba haka ya kamata a yi ba da za a ɗauko motar farko da aka fara yi a duniya ajiye ta nan wajen yanzu da wani ya dinga dariya sai cikinsa ya kulle saboda zai ga an yi ƙauyenci an yi gidajenci wajen saboda wannan sana'a ce ta Allah ta ɗan adam shi kuma Allah idan zai yi abu ya ce sun Allah hillazi atqana kulle shay'in to godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wassalatu wassalamu ira da amincin Allah su ƙara tabbata ala khairil anami akan mafi alherin talakai salawatu rabbi wato salatocin ubangijina wassalamuhu da kuma tsiransa su tabbata alaihi akan shi wa ala alihi hakanan akan mutanen gidansa wa sahbihi da sahabbansa wa sallam wa ba'du bayan haka faqad faqad araftu al wato shi mai mukaddima ya ce na san ɗan uwa wato adda'iya mai kira alami faƙada a rafil adda'iya ala alayya alƙudai ba da kitabihi wato za'i istai bayan littafin da ya rubuta za'i istai kenan shine wato rabitus sahabata na rabota da sahabbai domin kuka duba za ku ga silsila ne an gane rabitu sahabata na ribota da riko da sahabban annabi an gane wato shine faqad arabtu al-akh ad-da'iya ali ali al-qudaybi ba'da kitabihi za'i bayan littafinsa wanda ya yadu ya daukaka shine rabitu sahabata na rabota ga riko da sahabbai walam afsir alal baiti kuma ban tabar da mutanen gidan manzon Allah wannan littafin ma yana da kyau dalibai su neme shi ya rubuta wannan littafin ne don su suna cewa babu yadda ra'ayi wai mutum ya so sai ya bi ali ya so mu'awiya kaman san shedan ne da fir'auna san shedan ne da da da Allah ko san fir'auna da annabi Musa ne saboda haka dole sai dai a watsi da sahabbai kawai a kama ahalin baiti so shine ya rubuta wannan littafin ya sa masa suna na rabauta da riko da sahabban annabi kuma ban tabar da mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazi ja'alahu unwana wanda ya san shi ya zama adireshi li silsilati kitabi kitabatihi wato ya zamanto silsila ga rubuce-rubutansa wa hadha unwan wannan adireshin lahu dilalatun kabira yana da abubuwa da yake nuni masu girma wa fihi al a cikin shi akwai wa fihi a cikin shi akwai abin da yake bambancewa mabayyani baina sunnati wa shi'a tsakanin sunna da shi'a wa mawdu'ur risalatihi mawdu'in wannan risala hadihi wannan fi gayatil ahammiya ta kai makura wajen muhimmanci ya yabhasu domin yana yin bincike ne fi hadisi rasulullahi a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda shi annabin nan utiya an bashi jawami al wato jawami al magana ce kwaya zai faɗe ta amma ta kunshi ma'anoni da dama ƙwarar gaskiyan gaske shi yasa da ya tashi ya za a yi abubuwa daban-daban na shaye-shaye na maye sai dunkule maganar kawai sai ya ce duk wani abu da ke sa maye haram ne duk kuma abin da zai sa maye to giya ne da kar karka zo ka ce a ina aka ce sharu shalushu haramun ne ko wiwi ko koken ai ba inda Allah ya faɗe ta ƙur'ani ko hadisi a baka san ka'idar karatu ba ne. Wani hadisu wannan hadisi an istiƙalil akbar zai magana akan nauyaya mafi girma guda biyu Al-Ƙur'an ɗaya kenan Wasu wasiƙalul asgar inda shi'a nauyi na biyu wanda yake ƙarami wanda bai kai wancan ba a wajen shi'a ita ce al'itira ita ce al'itira to za mu zo magana kan itira wa kada ajada hakika ya kyautata wanda ya rubuta wannan littafin wa afada ya fa'idantar ma a sigari hajjin risala tare da ƙarancin wato gwargwadon rashin girman wannan sako sai ya ce ayyu alƙari alkarif. ya kai wannan mai karatu mai karanci la ya fa alaika abu ne da ba zai ɗoyo gare ka ba anna ahlus sunnati su ahlus sunna ya atamiduna alal qur'an alkarim sun dogara wajen yin addini ne akan littafin Allah subhanahu wata'ala alladhi huwa kalamullahi wanda shi alqur'ani magana ce ta Allah yana daga cikin dalilai guda bakwai da yasa Allah ya saukar da Qur'ani domin a yadda cewa yana magana don wanda babu shi babu yadda za a ci yayi magana an gane Allah ya tabbatar wa da kansa sifa ta al-kalam wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah afa tatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah wa kallama Allah Musa ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يريدون أن يبدلوا كلام الله لذلك الله سبحانه وتعالى كلم يتكلم ولا يزال يتكلم كلام يليق به Allah ya yi magana yana magana ba zai gushe ba zai ci gaba da magana maganar da ta dace da shi subhanahu wa ta'ala to da haka madogaran mu wajen yin addini na farko shine alqur'ani allazi huwa kalamullahi wanda ita ce maganar Allah allazi anzalahu ala muhammadin sallallahu alaihi wa wa sallam wanda ya saukar da alqur'anin akan annabi muhammad mu'jizatan a matsayin mu'jiza lahu ga annabi muhammad da ita kuma mu'jiza min al'ajiz ne al'ajiz kuma shine adamul qudra rashin iyawa akan abu da mu'jiza wani abu ne wanda ya saba ma al'ada yadda mutane da aljanu in za su haɗu ba za su iya da wannan su zo da shi ba amma a wajen Allah shi ya fi komai sauƙi kamar yadda mutanen salihu suka kalli dutse suka ce ta suke so taguwa ta fito abinda haihuwar ta ake ta ga rigima ne amma su ganin suke abu ne da bai taɓa wa. amma shi Allah kuma a gurinsa shi inna Allah ala kulli shay'in qadir shi yana da iko akan komai kuma yasa taguwar ta fito to yayin duk da aka kawo abin da ya gaci yadda mutane ba za su iya zuwa da misalin shi ba to wannan shine mu'jiza don haka wannan littafin da ya zama madogara ta ahlus sunna littafi ne da bai wa mutane ko aljanu su zo da misalin shi yanzu kwanan nan ba an samu wani dan iska a Sudan ba ya kirkiro suratu dafur yace shi annabi ne an mai wahayi Allah ne ya aiko shi kuma ya rattala suratu na san duk wanda suke bibin social network sun samu wannan suratu dafur yace shi annabi ne Allah ne ya aiko shi ya rattala sura an gane to wannan ƙarya ne wa min rahmatillahi yana daga cikin tausayi da jin kai na Allah bil ummati ga al'umma ko hafiz alqur'ana Allah madaukakin sarki ya kare wannan alqur'ana fala ziyarata fihi ba yadda za a yi a a cikin sa wala na, babu yadda za a yi kuma a yi rage a cikin shi qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce inna nahnu na zikira, mu ne muka saukar da zikiri wa inna lahu lahafizuna kuma mu gare shi masu kiyayewa ne to mushkilan shine sai wasu sai suka takaita kalman zikiri kadai akan Qur'ani an fahimta wanda suke da alaƙa da abin da ya shafi alwujuhu wan nazair sun san kalman zikiri a qur'ani tana zuwa da wajen ma'ana har guda 21 ba ma'ana ɗaya ba kamar yanzu kalmar arruhu a qur'ani tana zuwa da ma'ana nawa ba ma'ana ɗaya ba ne akan ce arruhu da ma'anar rai ne da ka sani wannan na jikin dan adam shi yasa kafirai suka zo suka wa annabi tambaya sallallahu alaihi wasallama cewa mun ga jin da aka taba a jikin dan adam yana jin zafi a ina rai take Allah ya saukar da wayas alunaka anir ruhi qul ruhi min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila sannan akan ce ar-ruhu ana nufin wahayi shi yasa Allah ya ce ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna sai ce yunazzilu al-mala'ikata bir-ruhi shine wahayi sannan akan ce ruhu ana nufin shi kanshi mala'ika jibrilu da haka Allah yake nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almundirin bilisanin lisanin mubin sannan akan ce ruhu ana nufin quwwatul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu to da haka in mutum yace da ya ga kalma daya qur'ani zai takaita ta zuwa ga ma'ana daya to matsala za a samu dan haka Allah da ya tashi abu biyu ya saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukan masa da qur'ani sannan kuma da bayanin qur'ani da haka lokacin da ya ce mana ittabi'u ku bi ma unzila ilaykum min rabbikum abinda aka saukar daga wajen ubangijinku ma tana daga cikin abin da suke mubahamatu da haka wannan ma din shine ya faɗa abin da ya saukar sai ya ce wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam da kuma alhikma su Allah ya wa da annabi wannan sune alqur'ani da kuma sunna shi yasa na shayi wa mutanen idiraki a gurare da dama fadin Allah da yake na to wazubur wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da ni zikir. ya ke fassara shi eh mun saukar maka da ni zikir? me zikir na farko ambato to me ambata eh ba qur'ani bane wa anzalna ilayka dhikra mun saukan maka da sunna ne ita ce waccan hikimar litubayyana lin-nas dan kawa mutane bayanin ma nuzila abin abinda aka saukar musu shine qur'ani saboda Allah ya ce masa a watan ayi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu sai yace fa idza qara'nahu fattabi qur'ana summa inna alaina kenan da qur'ani da bayanin qur'ani dukkan su wahayi ne daga wajen Allah saboda haka bai yiwa Allah ya kare ƙur'anin sannan in bayanin da annabi a kan ƙur'anin bai da kariya to addinin bai da kariya kuma to shi yasa za ku ga ake samun hadisai da ifai da wanda ba da ifai ba don kariyar addini ta tabbata don kariyar addini ta tabbata shi yasa duk wani mutum a duniya da yama annabi kariya wallahi ba wanda ba a san shi ba sai da aka tona mai asiri to yana daga ciki da haka sannan a wajen su malaman balaga akwai abin da ake ce masa itlaqil juz'i ma iradatul kulli a faɗi wani bangare wato abu ne guda biyu sai a faɗi kuma ɗaya ana nufin kuma ɗayan ya ƙunshi duka guda biyu da annabi adamu da matarsa hawwa'u lokacin da Allah zai zaunar da su aljanna ai cewa ya kulna ya adamu kun anta wa zaujikal sai yace wa kula kun ga su ne min haragarin haitu shi'tuma sunawa ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما سونوا مما كان فيه وقل نهبط بعضكم لبعض أدون ولكم في الأرض مستقر ومتاء لعكذا ما كان التوبة في الله يتي فتلقى آدم من ربه كلمات سيتي فتاب عليه يتي فتاب عليه ما سود عليه إن duk da zamiri ɗaya ne ya udu ilaihima da haka wa an zalna inna na hannu nazzalna dhikra wa inna lahu zamirin ɗin ya udu ila abubuwa guda biyu saboda ya ce bil bayyinati wa zubur wa an zalna ilaika dhikra bayyana lin-nasi ma nuzula ilaihim yana fatar an fahimta to wannan shi ne, fahuwal al-mau'izatu shi wannan alqur'ani wa'azi ne shifa'u sannan waraka ne lima fi sudur ga abin da ke cikin kiraza wa huwa al-huda kuma shi shiriya ne war rahmatul lil mu'minina sannan rahama ne ga masu imani qala Allah ta'ala Allah ya ce ya ayyuhan ya ku mutane qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum hakika wa'azi ta zo muku daga wajen ubangijin ku wa shifa'un lima fi sudur da kuma warakar abin da ke cikin kirana wa hudan sannan alqur'ani shiriya ne wa rahmatul lil mu'minina sannan alqur'ani rahama ne ga masu imani wa ya'tamiduna hakanan ahal sunna suna dingina kazalika ala sunnati imami ahli baiti akan sunnar shugaban ahli baiti gabaki daya wal alamin sannan suna dingino akan shugaban wato talatai gabaki daya fi isbati aqaidihim wajen tabbatar da aqidar mu wa shara'ihim da kuma tabbatar da shari'ar mu fa hal yulamu ahli sunnati ala shin ya kamata yanzu a ci gaba da zargin suna a kan takaituwar su fit ta'asi wajen wato koyi ba da kuma bibiyar da suke da shi ala sayyidil khalqi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama akan shugaban talibai da haka majinginar addinin mu farko shine qur'ani sannan sewa sai sunnar annabi muhammad wa huwa al-imam shi annabi shine shugaba gabaki ɗaya. shi yasa wani malami yake cewa laqad faza man kana ar-rasul imama man kana ar-rasul imama duk wanda ya zamanto annabi shine imam din shi yace laqad faza wannan mutumin ya riga ya rabota wal qudwa kuma shi annabi shine abun koyi shine jagora hada aslu ad-dini indana wannan shine fa asalin addini a wajen mu ma ashara ahli sunnati wal jamaa mu mutanen da muke kan alqur'ani da sunnar manzon Allah wala yumkin li muslim bai taɓa yiwa ga kowane musulmi an yi tsa'ana fil qur'anil karim in dai musulmi ne na gaskiya bai taɓa yiwa ya soke littafin Allah daga lokacin da kana da awar musulunci ka soke littafin Allah to ka samu matsala aw fi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai yiwa kana musulmi kuma ka soke annabi Muhammad au yuqallilu min manzilati alqur'ani ko kuma matsayin da Allah ya ba qur'ani mutum ya karanta matsayin au rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ko annabi shi yasa annabi ba shi dare amma darajarsa ba ta raguwa wanda ya rage darajar annabi saboda annabin ya bar duniya to fa ya samu matsala da haka annabi darajar sana yana da ko bai da darajar sana Sai na umar yana zaune a cikin masallaci a madina ya ga wasu mutane sun zo sun samu waje can a baya suna su sai ya tura yan hezba ya ce a kamo musu da suka to ya ce musu ku yan garin nan ne ko baki ne suka ce wallahi mu baki ne ba yan garin nan ba ne ya ce to kun ci sa ya ce wallahi da yan gari ne ku sai na ba ku kashi ya ce ba ku da Allah ya faɗa ba ya ce ya yi hallazi na amalu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya ce ai yana daga cikin girmama annabi hayyan au mayyitan shine ko kabarin shi aka zo ba ai ladabi a masallacin manzon Allah da haka fal wajibu shine wajibi addu'a shine kira ila istima'i zuwa ga al'umma ta hadu ala ta'zimi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama akan girmama annabi girmama wadda kuma babu guluyi sannan babu ifradi an fahimta ai shi yasa za ku ga annabi ya faɗi cewa a yaban da ake mai babu yaban da ya fi so irin ka ce masa abdullahi wa rasuluhu saboda a cikin wannan kalma ta abdullahi wa rasuluhu akwai mai da martani ga ɓangarori guda biyu martani na farko wanda za su ɗauki matsayin da ya wuce na annabin su ba shi su kai shi matsayin Allah to kalman abduhu tana raddi gare su martani na biyu wanda ba za su yadda da manzancin annabin bayan Allah ya aiko shi kalman wa rasuluhu to tana da gare su shi yasa da ya tashi sai ya ce la ta tsaruni kama atsaratin nasara bulu maryam sai ya ce inna ma ana abdu faqulu abdullahi ni bawa ne na Allah in kun tashi ku ce bawan Allah kuma ku ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa tamassuku bi sunanihi da kuma riko da sunnonin annabi Muhammad wa hadihi da kuma shiriyarsa wa huma wayannan ababen guda biyu sune ne wato sune asali fil islahi wa da'awa wajen gyara mutane da kuma kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu ta’ala. wa hadisun saƙalai, wannan hadisin da ke maganan nauyaya guda biyu naqala al wannan mai malamin mai rubuta littafi ya naƙanto shi ya tiranto shi ya tiranto kalamar ulama maganganun malamai fi sanadihi wajen sanadin hadisin sannan wa ma'anahu da kuma ma'anar hadisin wa fi ma zakara cikin abin da mai littafin ya ambata in ji mai masa takalimi yace kifayatan akwai wadatarwa wa indana a wajen mu ma ashar ahli sunnati wal jama'a mu mutanen da muke kan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ba ma jinginuwa zuwa ga kowa sai abu biyu da haka in an ce ahli sunna sunnan dama kowa ya san ta babban mai gidaje. jama'a kuma su ne sahabban annaba ake magana da haka in ba wa'annan mutanen ba mutane a duniya to shi yasa za ku ga da akwai mutanen da suke gudun wannan suna da a nan kasar indiya aka ce ahalin suna to ɗan izala ne to bayan da aka gama gudu kowa ya tafi ya gane cewa to fa ba hanyar da za ta ɓulle sai wannan to yanzu kowa ya dawo ma yanzu shi ma halin sunnati ne a halin sunnati ne wal jama'a kan wannan matsalar tijjani samawi dan shi a hal littafi ya rubuta ya ce wai shi a hum ahalus sunna wai yan shi amma gabaki dai wai su ne ma ahalus sunna wallahi littafin yana nan shi a hum a sunna yan shi amma su ne ma ahalus sunna da haka ce yake cewa anna ma'ana wato shahadati anna muhammadin rasulullah ma'anan kana shaidawa annabi muhammad dan sako ne daga wajen Allah shine al-imanul jazi imanin yanki da annallahu azza wa jalla istafa Muhammadan ka yadda cewa Allah ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane da haka daga cikin sunayen akwai Mustafa da ana ce masa Muktar ana ce masa Mujtaba da Mustafa da Muktar da Mustafa duk yana nufin wanda aka zabe shi wa ba'athahu rasulan kuma Allah ya aiko shi a matsayin ɗan sako lil wal insi ko lil wal jinni ga mutanen duniya da aljanun duniya da haka shi annabi ba annabi bane kawai na mutane annabi ne na aljanu don haka har invitation card aljanu suna aiko mai na gayyata ya je ya musu wa'azi kai kuma yanzu Allah ya kiyaye da ka koma gida ga wata kattabe biyar warka aka ce ai shugaban aljanu ne ke gayyata da haka fa yajibu tasdiquhu ya wajaba a gaggata annabi sallallahu alaihi wa sallama fi ma amara cikin duk abinda annabi ya bada umarni wannan yana ciki shine duk abinda annabi ya bada yayi umarni to wajibi ne ayi wa annabi biyayya akan haka shi yasa wallahi baka taba samun mutane mafiya alheri a duniya kamar sahabbai wajen biyayya ga annabi yanzu ba muna zaune cikin masallacin nan ba da a ce annabi yana gari ya kalli masallacin nan ya ce wasu haɓe su ɗauko shi wallahi mustahil ne ba sa jin masallacin nan ba zai ɗauko ba sai dai su tambaye shi an ɗauko ina za a ci amma kai yanzu ka ce ko wata mota ka nuna ka ce a ɗauko ta wani kallon ka zai ce su ko da alga ta malam ya ɗan afa wani abu ne ya ɗan kurɓi wani abu ne to ne ku koma ku karanta ƙistar kabu bin mali a cikin riyadu salihina za ku iya fahimtar wannan yaƙi ne za a tafi ta buka in za a tafi yaƙi din da za a je annabi ya ce a shirya a sai yi tauriya amma ranar karare ya fito yace ga inda za a ji kowa ya shirya kabu bin mali yana daga cikin mutanen da suka ki zuwa yaƙi ce ana nan yace kuma taba samun lokacin zuwa dama ta zuwa yaƙi da irin wannan lokacin na ki zuwa ina zaune Ya ce sai da na ji annabi ya tafi ya dawo ya kusan shigowa madina kan wani bakin ciki ya lullube saboda damuwa da annabi ya dawo ya zo ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya tambaye shi ce me yasa baka je ba yace ni mutum ne da Allah ya bani iya magana yace duk wani mutum daga cikin mutanen duniya idan muka zauna muna tattaunawa da shi wallahi zan iya kai kaina inda ta bangaren magana ya ce amma annabi ina da tabbacin wallahi in na zauna gaban shi na mai ƙarya Allah su ya saukar da wahayi ya tona min asiri da aka da aka tambaye shi me yasa baka je ba ya ce wallahi ya rasu rasulullahi ban ga dama zuwa bane ko annabi ya ce tashi ka tafi sai yadda hali kuma ka je ka jira to da aka tashi matakin da aka ɗaukar musu sai aka sa doka cewa duk wani musulmi su ukun nan ya daina musu magana shi kan shi annabin ya daina musu magana saboda doka annabi ya sa wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya za ku haɗa a hanya wala ba zai ma magana wani ma ka matsa sallama assalamu alaikum wani dan girman Allah wani baka san musulmi bane ne sai juya ce to Allahu a'lamu matarka da zaka nemo mata abinci da safi da rana da daddare kana siyar da ita saboda annabi ya sa doka ya ce kar a ma magana Wala kana ji kana kallo ba za ka ce ma yale ya za ka to shi yasa wannan shine abu na farko sannan wasu na bu mana ha an da nisantar abin da annabi hani a kan shi wa zajara ya tsawatar abin da ya hani a kansu kuma suna da yawa tun daga shirka da Allah da abin da ya kasa da shirka da Allah ɗin fa kullu kabarin kai duk wani labari sahha da ya inganta anhu daga annabi yajibu al-imanu ya wajaba ay imani wa tasdiqu da gaskatawa bihi da wannan labarin wa annahu in annabi ya faɗa abu yadda al'amarin yake fasta ya ka ya auku kama akbara kama yadda annabi ya bada labari wa ta'atuhu da kuma yiwa annabi ta'a fi ma amara cikin duk abinda ya bada umarni fala budda min tisali amrihi babu makawa dole abu umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wattinabu ma naha anhu wa zajar da kuma nisantar abinda annabi ya hani akan ya tsaka fa yajibu tarku kullu ma naha anhu ya wajaba ne abadda abinda annabi ya hani akan sa al-habibu sallallahu alaihi wa anna abudallahi kuma mu bauta ma Allah wafqa ibadatihi irin yadda shi ya bauta ma Allah din kuma mun yi ta idan za mu yi zahiran wa batinan a boyi da bayyana yadda annabi ya yi ta sannan wato a fili a annabi ya yi ta don Allah a waje ya yi ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya siya to shi ya sa wannan matsalar tana da matuƙar muhimmanci a wajen maza ko a wajen mata Allah da ya tashi ce mana ya yi wa in tuɗi uhu in dai annabi kuke bi wallahi za ku shuri za kai ku hanyar da ku aljanna saboda wa ma'alar rasulu illa albalagul mubin annabi ya buga misali ya ce misali na da ku kamar wani ɗan saƙo ne ya tanadi gidan walima babu wanda ya san inda gidan yake sai ya zo yanzu ana cikin karatun nan wani sai ya zo ya karɓi lasifika yana karɓar lasifikan sai ya sanar da mu ce akwai walima yana cewa akwai walima sai kawai kuwa a masallacin ne aka ta gudu ka ga mutum a cikin gari kace me yake faruwa ce to yanzu dai aka zo aka ce akwai walima wallahi ni ma dai ban san ko ina wannan biyo ne kawai mu duk aka watse gari aka yi ta gudu ba wanda ya san ko ina ne akwai izinin shiga ko babu karfe nawa ne kawai ana cewa ana walima sai kowa ya bada babu wanda zai je sai wanda ya tsaya tambaya mala ina yake wace unguwa ne karfe nawa ne kuma mai izinin shiga wanda aka turo ya faɗawa mutane akwai waliman sai ya ce to mutane su taru Ne zan shiga gaba duk wanda ke so ya je gidan walima shi kuma ya biyo na a baya inda baka sani ba ga wanda ya sani sai ka yi haƙuri sai ka bi shi a baya to gidan walimar ita ce aljanna shi yasa annabi ya faɗa yake cewa inna allaha khalaqa jannata adn Allah shi ya halitta aljannar zama wa banaha bi yadihi kuma shi ya gina aljannar da hannunsa sannan yace labinatan min fidda wa labinatan min zahab bulan da aka yi amfani da shi wajen gina aljannan bulo ne na zinari da azurfa idan aka ɗauko bulan zinari aka ɗauko bulan azurfa sumuntin da ake kawa ya riƙe bulan shine almiski sannan turɓaya gidan zafaran ne sannan wa hasba a ƴan ƙananan tsakoyin da aka zo aka zuba a gidan a matsayin tsakuwa diamond ne in ji nai. wannan fa shine gidan fa shine gidan walima wanda aka turo ya faɗawa mutanen duniya akwai walima shine annabi muhammad wanda ya shirya cewa akwai walimar shine Allah subhanahu ta'ala, shi yasa yake cewa nuzulan min gafur rahim wannan kaɓaki ne na tarbar wasu baƙi amma ba daga wajen kuwa ba daga wajen Allah mai rahama da haka idan annabi ya ji ya ƙwanƙwasa ƙofa mala'ikan da ke tsaron aljanna idan ya kwankwan shi yasa yace ati babal jannati fa astiftahu fa yaqulu al sai mai tsaron aljanna ya ce man anta waye kai fa aqulu sai in ce ana muhammad ina rantse muku da Allah duk mutumin da ya kuskure bai bauta ma Allah akan yadda annabi ya zo da sakon daga wajen Allah ba wallahi ba yadda zan an ji lahira shiga aljanna shi yasa tun anan duniya in zaka gyara ka gyara in an tafi lahira kowa ta kan shi yake ba kuma lokacin da za a dawo a gyara to shi yasa mu muka yadda duk aradin da za a shiga da duk rigimar da za a yi an daɗe ba a yi ba amma ba wani mutum da zai zo ya samu mu bauta ma Allah ba ta hanyar abin da annabi ya kawo ba shi kenan an gane ƙala ta'ala Allah ya faɗa cewa ma kuma rasulu duk abin da annabi ya zo muku da shi fa ku zo ku karɓe shi wa ma nahakum anhu abin da annabi ya hana ku ya ce ku bari fantahu ku hannu amma sai yan tatsi ne yan ƙala kato suka ce ana maganar raba kuɗi ne saboda Allah ya ce kai la yakuna dulatan bainal aganiyai ma fa Allah ala rasulihi min ahli alqura falillahi wa lirrasulihi wa lidil qurba wa liyatama wal masakin sai yace wabna sabili kai la yakuna dulatan bainal aganiyai minkum sai suka ci ana maganar raba kuɗi ne ba su fahimci ka'idar karatu ba ne wannan ma ta ƙunshi abin da ya shafi na kuɗi da abin da yake na karantarwa duk abinda annabi ne ya kawo da wajen Allah ya ce ku yi in ya ce ku bari ku bari shi yasa alimamul imam bukhari da ya kawo a cikin kitabun Tafsi. Ƙarƙashin wannan ayar babin ƙaunin lahi azza wa jalla wa ma'ata kuma rasulu sai ya kawo abin da ya faru tsakanin abdullahi ɗan mas'ud da ummu yaƙub ummu wata mata ce da ta haddace ƙur'ani sai abdullahi ɗan mas'ud yake cewa allah ya tsine wa mace mai ƙarin gashi da wacce aka ƙara da mai zane da wacce ta nemi a yi mata zanen sai kawai matan nan sai ta zo ta tsaya sai ta ce ma abdullahi dan mas'udu ai ta ta haddace qur'ani daga bango zuwa bango amma bata gani ba sai ya ce mata baki karanta da kyau bane da kin gani ta ce na ni na faɗa maka fa na haddace qur'ani amma ka ce Allah ya tsine ni ban ga inda Allah ya tsina mai karin gashi ba qur'ani ce mata baki karanta da kyau bane da kin karanta da kin gani da ta sake da sai ya ce mata awalam tasma'i qawlallahi azza wa jalla wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu ya ce ai duk abin da annabi ya faɗa to abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ne shi yasa Allah da ya tashi kawai sai ya ce man rasula in dai ka ba annabi to Allah subhanahu wa ta'ala ka bi na ka bawo shi da kuke jin yana cewa bin na gaba bin Allah to mu a wajen mu ba wani bane na gaba shine shine wanda idan ka ba Allah ka bi dan Allah ya ce manya yuti rasula amma duk wanda ba shi ba to ka dinga bi a hankali dan da kaga za a saki layi ka janyo shi kudawa in ba zai yi ba to ka saka ya gaba wannan kenan to wa kadhalika mahabbatuhu haka nan soyayyar annabi alqalbiya ta zuciya as-sadiqa amma fa soyayya ta gaskiya allati tafuq wacce take fifitar take fauce mahabbatan nasi wato nafsi soyayyar rai kowa a nan wajen wajibi ne ya ji yana kaunar annabi sama da yadda yake kaunar ransa yanzu muna cikin karatun nan da wata waya za ta yi ta wuta ta tashi ya za ku ga yadda kowa zai gudu yadda za a yi dai ya samu ya kubutar da ranshi to wannan ran taki ko wannan ran naka da zaran wani abu ya faru kawai tunanin kake yadda za ka ke escape ka kubutar da ita to sai ka ji cewa ka fi san annabi sama da ita sannan walwalidaini da kuma iyaye guda biyu wannan ta ajma'ina kai da mutanen duniya gabaki daya qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce la yu'minu ahadukum ɗayan ku ba zai taba yin imani ba hatta akuna ahabba ilaihi har sai na kasance ni ne mafi soyuwa gare shi min walidihi daga iyayensa wa waladihi da 'ya'yansa wan nasu ajma'ina da mutanen duniya gabaki ɗaya muttafaqun alaihi wa hadha lafzul bukhari alaihi والسلام da إرادة Allah su سقارة tabbata akan annabi Muhammad. kullama zukira sallallahu duk lokacin da aka ambace shi wa kazalika haka nan mahabbatu alihi san mutanen gidan annabi wa qarabatuhu da kuma wanda suke da kusanci gare shi liqurbihim minhu saboda kusancin da suke da shi ga annabi wa kazalika mahabbatu ashabihi saka saboda yadda ake san waɗanda suke da alaƙa da annabi saboda na kusa da shi ne ta ɓangaren abin da ya shafi yan uwantaka to haka kadalika mahabbatu ashabihi li suhbatihim lahu sallallahu alaihi wasallam haka ake kaunan sahabbai saboda abokantakar da suka yi dawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam yace wa udifu huna kalimatin anan zan ƙara wasu kalmomi cewa innal a'immata wato a'immatul ithni shari'a. da mu zo nan gaba za ku ji shekarun da aka haife su kowanne daga ciki da shekarar da ya mutu sai wato ila rahmatullahi duk sun cirantu sun koma zuwa ga rahmar Allah adal muntazar banda wanda ake jira waye al muntazar shine al imam al mahdi al hujja al qa'im al ga'ib al muntazar wanda yan shi'a suke jira wasu shi'o'in ma tuntuna mahallin su ya bayyana yawa shekaran je ina karanta kissar wani wani dan ta'adda da aka taɓa yi a saudiya ana ce masa juhaiman al-utaibi haka yazo ya fara karatu a ibtida'iya bai ƙara daga gama ibtida'iya sai ya tsalle yake yin sai jami'a da ya tafi can jami'ar irin yaran nan da suka taso marasa ji sai kuma yanzu ya samu wasu sai suka zo suka goya mai baya sai ya ce shi ne mahadi saboda banda wannan lakabin da yake da shi saboda sunan mahaifin shi abdullahi sunan mahaifin shi aminatu shi kuma sunansa muhammad da aka sai ce shi shi ne mahadin da annabi ya bayani kuma ya zo ya samu matasa suka goya mai ba aka kawai fa an zo cikin harami duk wanda yake zuwa makka ya san da an gama sallah a zahar la'asar magariba isha'i ana gama za ku da an ci wato eh, a salatu ala al-amwat yarhamukumullah sallah ko la'asar ko magariba to za ku ga an wuce da gawa ta kawai sai aka ɗauko makamai a cikin mankara aka shigo da su ta masallaci a matsayin gawawaki ne ashe bindigogi ne kafin ka kara kawai limamin da kyar aka samu aka fitar da shi sai da aka yi kwana goma sha hudu a harami ba a sallah suka kashe na kashewa cikin harami wai da sunan mahadi ya bayyana kwana goma sha hudu wai mahadi ne an daina komai a halin garin da Allah ya ce wa man ya fihi bi ilhadin bi zulmin nuzuqu min azabin alim kai niyyar aikin saban Allah a Makka ba kama yi ba Allah ce sai ya dan ma azaba na mutum ya je irin wannan ta'addanci sai da aka zo da sojoji daga wata ƙasa suka zuba ruwa a masallacin aka cika masallacin harami da ruwa sannan aka sa shokin aka kashe su sannan shi shugaban aka kamo shi Allah ya kiyaye da irin wayannan fitintunin da suke balla ba abin da zai ba mutum kariya daga gare su sai kokarin fahimtar kyakkyawan addini a mun yi magana da wani bawan Allah ya ce shi rigingimin sun yawa ne na ce a'a ai kawai matsalar kwaya ɗaya ce yanzu wannan muzafkirar inda an samu an karanta to tana daga cikin wa'inda za su taimaka mana akan wannan Allah ya shirya da mu dan haka falan ya ita ka sira'u na haka babu wani abu da zai dawo na ainihin wato fada da juna ala sultata akan shugabanci wa man huwa khalifa sannan ba za a ci gaba da rigima akan waye shugaba ba fasira'u siyasi rigima akan harkar siyasa ta shugabanci intaha ka riga ta kare wal mahadi al muntazar shi mahadi wanda suke me suke jira kama yi tsarri da kullum man yi bihi kamar yadda duk wanda ya yi imani da shi mahadin yake faɗa domin kun san akwai bambanci tsakaninmu da shi a ta kowane ɓangare mu mun yi imani cewa akwai al'imamu mahadi zai bayyana ta zuriyar hassan ɗan ali bin abi talib sannan annabi ya yi bayani sunansa irin sunana ne sunan mahaifinsa irin sunan mahaifina ne sunan mahaifiyarsa irin sunan mahaifiyata ne za a haife shi ne ya taso ya karantar da mutane duniya ta karɓi wasa, ya tabbatar da adalci ga duniya sakamakon haƙurin da hassan yi Allah ya tsare shi da yadda wajen sauka daga kan shugabanci al'umma ta zauna lafiya amma su mahadin in shi a ta Husaini zai fito sannan an haife shi tun hijira na da shekara biyu 250 an zo za a kashe shi ya ya shiga wani ramin bera a Iraki ya ce ba zai fito ba sai kowa ya zama ɗan iska ta kunna. sai duniya an lalace tukunan sannan zai fito an gane insanul ilahi zahir wanda daga shekara ashirin da biyar ko talatin zuwa yanzu duk wani mutum da ka ga yana rubuce-rubuce akan matsalar shi a duniya to iyali ne na ihsanul ilahi zahir shine mutumin da ya zo ya bude kofa ɗaya daga cikin ɗalibai ne na su Sheikh bin Bas suna daga cikin ɗaliban da Jami'a Islamiyya ta fara ɗiba a farko farko bayan da aka buɗe ta mutumin pakistan ne to da haka da ya koma pakistan ko yanzu akwai littafin shi a mota da nake tare da shi a a wa ahalin bait da ya rubuta lokacin da a pakistan in shi a suka rasa yadda za su da shi tattaunawa ta karatu saboda duk wayannan masu bakakin rawanin duk wanda ya zo gaban shi ya jaya ya ya kai shi kasa to daga ƙarshe kawai matakin da suka ɗauka yana karatu kamar haka aka zo aka sa bom a masallacin yana cikin karatu bam ya tashi da bam ɗin ya tashi bai mutu ba nan take bin ba yana da rai ya ce a ɗauko shi a kawo shi saudiya a dinye shi an kawo shi saudiya bai ɗauki dogon lokaci ba ya rasu da ya rasu shabbin ba ya ce yana roƙon hukumar saudiya tunda mutumin nan ya mutu yana kariya ga sahabban annabi muhammad ya yana roƙon hukumar saudiya ta mai alfarma kar a mai da shi pakistan a rufe shi a baki a inda makabartar sahabbai take kuma haka ake wannan ya haifar da rikici tsakanin ahalus sunna da shi a ƙasar pakistan aka yi ta kashe-kashe da makamantansu to dole ne ahalus sunna in dai sunna za su yi da gaske sai sun cire tsoron duk wani mutum a gabansu ya zamanto ba sa jin tsoron kowa in ba Allah ba amma kana ahli sunna daga lokacin da tsoro ya same ka to lalacewa kuma ta same ka sai yadda hali an gane da haka idan kharaja idan mahadi ya fito satakunu lahu ma'ajizun zai zo da mu'jizodi shi ma wa qawariqun zai zo da abubuwan da suka saba ma al'ada yamliku biha al-ard wa innan abin zai mallaki kasa wa yabsutu sultanahu as-siyasi kuma zai shimfida wato mulkin sa na siyasa wal fikiri da kuma tunani fa huwa ma'ayyidun min da haka shi mahadi a wajen wanda suka yi imani da shi abin karfafawa ne daga wajen Allah la ya hata ila al-bashar bai buƙatar wani mutum to tunda ko sun san haka ne shine malam yake cewa to fal wajib wajibi shine an ya kiffa ko an ya khaffa a sassauta wa'annan rigingimin da ake mana a duniya bainas sunnati wa shi'a tsakanin ahli sunna da da shi'a in da kan shi'ancinka ka je kai shi'ancinka kai bayani na ilimi ka bar mutane su zaɓa shi ma wannan ya bayani na ilimi ya bar mutane su yi wa amma matsalar shi ne duk wani makami da koga shi ana tanadi a duniya wallah ba sa tanadi don su wanda ba musulmi ba daga ƙarshe ku kalli abin da yake faruwa kwanan nan a musul irin kisa na rashin mutunci da ake ma da sunna to haka suke kawai dama suke jira ko a nan najeriya abinda suka so kenan duk da suka samu dama to ko duk wanda yake kan sunna zai gane kuren shi mu dai dama mun san ko addini ko ka ai mutuwa za a yi to tunda ko mun san mutuwa za a yi kuma kana tafiya ma sai ka je kai karo ka mutu to dan me kuma zaka zo wani mutum ya tsaya ma a gaba ka ji tsoron shi kai ka addini saboda shi an gane wa an yanzura tarafani bangarori guda biyu su dubi fi masalihim a masan masalolinsu wa sallallahu ala nabiyina ira da amincin Allah su kara tabbata akan annabin mu Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين كتبه صالح بن عبد الله درويش القاضي في في المحكمة الأمة بالقطبشية المتونى مقدمة السكينة سيقوم مقدمة تمي للتاك المقدمة تغباتر الحمد لله رب العالمين قولياتا تبتك على أبنجد تالكي والصلاة والسلام إيرا لأمين سن الله سقارة تبتا على خاتم المرسلين أقمتك مكين من ظنين الله wa imamul mujahidina kuma shugaban duk wani mai kokarin kiran mutane zuwa ga addinin Allah wane ne wannan shine Muhammad bin Abdullahi Muhammad dan Abdullahi wa ala alihi da mutanen gidansa wa sahabihi da sahabbansa wa man walahu da wanda suka jibince su ila yawmiddin har zuwa ranar sakamako malam yace amma ba'du bayan haka wannan ita ce kalimatul fasl ko shi yasa bayan ta ake zuwa da fa'u waqi'a fi jawabi amma an gane da haka an yi saɓani tsakanin malamai wasu sun ce za a iya amma wanda suka ce za iya kawo amma ba tare da fa'un ba to sun saɓawa bayanin babban mai gida annabi muhammad ba mu taɓa ganin annabi ya yi amma ba ado ba ya kawo babu wannan fa'uwa ki a fi jawabi amma fa inna allaha tabaraka wa ta'ala allah madaukakin sarki fa hazzara yayi kashedi da jan kunne da ahir min timanin haƙƙi na ɓoye gaskiya an gane Allah ya yi gargaɗi da ahir da kashedi da jan kunne akan matsalar ɓoye gaskiya faƙalar sai ce innan lazina lalle wa'annan da ya tumuna suke ɓoye ma an abin abinda maka saukar bayyana ta na hujjoji wal huda da shirya min ba da ma bayyana hulun nasu ba mun murmur riga mun yi bayanin ga yadda abin yake ga mutane kuma fil a cikin littafin Allah subhanahu wata'ala sai ya ce ula'ika yal'anuhum Allah wa'annan sune wa'anda Allah ya tsine musu wa yal'anuhum al-la'inuna kuma duk mai inuwa idan aka tsaya gaban Allah sai ya tsine musu sai Allah ya ce illal ladina tabu sai fa wa'anda suka tuba wa aslahu suka yi gyara dan haka aslaha yuslihu al-islahu shine masdarin sa dan haka salaha yasluhu salahan wancan kuma tunda fi'ili ne sulasi mutum ya gyaru bai damu da gyaru wani ba amma aslaha yuslihu almuslihu shine wanda ya gyaru kuma ya damu sai wani ya gyaru da haka lokacin da mutum yake kan abu ya gane abun ba daidai bane ya kira mutane zuwa gare shi to shine illal na tabu wa aslahu yanzu shi ya gyaru dole kuma ya tashi ya gyara waɗanda ya lalata wa bayyanu ya musu bayani don haka in yanzu ina karantar da mutane abu na gane abun ba daidai bane to bai yiwa kawai in shige ɗakin ce na tuba bai taɓa yiwa dole in fito in wa mutane bayani wannan abin ɓanna ne tuba na kaɗai ba zai warware matsalar ba Don haka fa ulaika atubu alaihim Allah ya ce irin wa'annan zan karɓi tubar su saboda wa ana ni ne mai yawan karɓa tuba sannan arzahimu mai jinki wa min mantaliki hadhihi alayati daga abinda wa'annan ayoyin suka kunsa kana lizamun malam yace ya zama wajibi alayya a kaina an ubayyana ma alimtu in bayyana abin da na sani min alhaqi na gaskiya kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa yana magana annabawa yace allazina yuballiguna risalatil lahi su annabawa sune waɗanda suke isar da sakon wa wa yakhshawnahu kuma suna jin tsoron Allah wala yakhshawna ahadan illa Allah ba sa jin tsoron kowa a duniya in ba Allah ba wakafa billahi asiba. Allah subhanahu wata'ala ya isa ya zamanto mai hisabi na Aisha ta faɗa ta ce inda annabi zai iya ɓoye wani abu na gaskiya to da babu matsalar da zai ɓoye ta a duniya irin matsalar zaid bin harisa da shi me yasa annabi ya bar duniya akwai sahabbai sama da mutum dubu ɗari da sha biyar amma har abubakar siddiq qur'ani bai ambaci sunan shi ba sai zaid bin harisa saboda shi zaidu farkon al'amari idan ba ku manta tarihi ba mutum ne da yaƙi aka yi a garinsu aka kamo shi a matsayin bawa aka zo maka aka sai da shi sai ya zamanto cikin waɗanda suka siye shi akwai ɗan wannan na khadija sai ya zo ya ba na khadija kyautarsa sannan ana nan sai alaƙa ta shiga tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma ita na khadija ana nan ana nan ana nan baban zaidu ya nemi ɗan shi sama ko ƙasa a duniya ya rasa wani mutum ya koma garin su wata rana kawai sai ya samu labari fa ya ga ɗan shi a wani gida a makka sai baban zaidu ya taso da kuɗi masu yawa ya zo gida ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya ga ɗan shi zaidu ya ce masa wannan ɗana ne ka taimake ka ji ka bi yadda aka ga kuɗi na zo da shi in kana so zan karɓi fansan ɗana sai annabi ya ce masa ai ka zo gidan da ba a karɓar fansa saboda ka tuhu babban gida kawai ɗanka ya bi ka in zai iya ba man zai biya kama hannun ki yake mai taso mu tafi sai zai biya ce masa tsaya ai kai uba ne kaɗai shi kuma uba ne da tsari saboda mu'amalar da annabi zai maka babu wani mahaluki a duniya da zai iya maka anas dan maliku ya zauna gidan shi shekara goma yana mai hidima haka yake faɗa don haka me zai faru akwai tabanni da suke idan yaro ya taso karkashin ka kai ka rike shi sai a zo ana kiran shi da sunanka ta yadda zai iya gadar ka shi kuma Allah yana so sai ya ɓata abu Zaidu a farko da ya taso a Makka Zaidu bin Muhammad ake ce mai Zaidu bin Muhammad ana nan ana nan da ya tashi zai nemo aure annabi ya je nemo masa auren Zainab binti Jahash ita Zainab binti Jahash ba shi ya ce yar asali shi kuma bawa na yanka shi aka yan uwanta da danginsa duka ba ka so a yi auren da suka annabi ya ce ga yadda za a yi suka ja a kansu Allah ya saukar da wa ma kana bi mu'minin la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran bai yi wa ga namiji mai ansa sunan imani ko mace idan Allah ya ce ga yadda za a yi ko annabi mutum ya ce yana da zaɓin yi ko bari suka haƙura aka yi auren ana nan in aka samu matsala ya zai ya kawo kwamfulin wajen annabi Sai shi yasa da Allah ya tashi sai ya tunatar da shi ni'ima guda biyu Ya ce masa wa iz taqulu lil ladzi an'ama Allahu alaihi wa an amta alaihi. ka tuna lokacin da kake faɗa akan wanda Allah ya masa ni'ima wata ni'ima Allah ya mazidi shine da ba musulmi ba ne sai ya shiga musulunci ita ce babban ni'ima wa an amta alaihi kai ma kai masa ni'ima shine da bawa ne sai annabi ya amta shi in zo annabi zai ce masa amsik alayka zawjaka wattaqillah ka rike matarka ka yi haƙuri wa tukfi fi nafsika ma Allahu wa taksha nasu nas a ahqqu an taksha shine Allah ya ce falamma qada zaid shine dalilin da yasa sunan shi zuwa Qur'ani min hawa tsaron sai Allah ya ce zawwajanaka to bayan da yaron da ka je ka nemo mai aure a farko ma ana kiran yaron da sunanka kuma yanzu a ce shi yaron ya saki matar kai malamin shi ka aura kaga za ka sha zagi a gari kwa to kuma da zaidu ya sake ta wanda ya daura auren da kanshi shine Allah subhanahu wataala wanda suka zama shaida gurin daurin auren mala'iku dan Allah ya ce ba qada zaidun minha wa qaran sai ce zawwajnaka mu ne maka daura maka auren aba malam ba sai gari ya dauka ba ka gani ai malaman nan yan iska ne wallahi yanzu in ba rashin mutunci ba malam wani ai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu fa matar fa ɗalibin su ya aure fa kai malacin amana ta yawa a nan haka aka yi ta yi to shi yasa da matsalar ta kici ta kicin yewa sai Allah ya saukar da aya kawai ya ce musu ma kana muhammadin aba ahadin min rijalim annabi muhammadu ba baban kowa bane a cikin walakin rasulullahi wa khataman nabiyina shi yasa an ko koma farkon suratul azab za ku tun daga farko Allah sai da ya fara shimfada kafin a dai san yake ud'uhum li aba'ihim kowa daga yau a kira shi da sunan baban shi huwa aqsatu to na isha ta ce da annabi zai iya boye wani abu na saƙon Allah ya ki faɗawa mutane wallahi da ya boye wannan matsala dan tana daga cikin matsaloli manya da suka yi nauyi amma Allah ya ba da shaida cewa su annabawa su ne waɗanda allazina yuballiguna risalatin lahi wa yakhshawnahu wa la ahadan suna isar da sakon Allah ba sa jin tsoron kowa in ba Allah ba na ka, in dai da'awa za ka yi dama sai ka zama ɗan takifi in ka sa gaban ka nan to nan kawai za ka kar ka tsaya kana sauraron mutane don ba duk kare ba ne ya haushe kamata ka tsaya ka biya an fahimta yi mutane ba za ka hana su surutu ba Allah ma an yi a kan shi inda ko wanda suka ce Allah ku ne fa qalatil yahudu yadullahi magalula haka suka ce hallin Allah shi ne Allah kuturu to kai kana tsammanin wasu su Allah a taɓa annabi kuma kai ka za ka addini kai kana so ku zauna da kuwa lafiya wallahi ba addinin gaskiya za yi Da haka sai ya ce wa hadal balagu wannan isar da sakon da nake so in yi in ƙubila in an karɓa. fa hada ma tamanna wannan ne abin da nake fata Allah ka sa a karbe shi yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa yace farkon ayar ko fa bashir ibadi fi wa bayina bishara suwaye kafin nan ya ce wallazi ne tani gutsabu ta an ya abuduha wanda suka nisanci dagu su ba ta bauta masa wa anabu ila Allah suka mai da al'amarin su zuwa ga Allah sai ke da humul bushara suna da Bushara? me Bushara? a baka labari wani alheri zai zo tun kafin alheri ne sai yake to fa bashir ibadi ai wa bayina bishara suwaye sune wa'anda alladhina yastami'una al-qawla wa'anda in ana magana natsuwa suke su saurara idan suka saurara fa a Hassana sai su fi maganar da ta fi kyau da haka maganar da ta fi kyau a duniya ko babu kamar maganar Allah da ta manzon Allah dan da ya ce fa a Hassana sai ya ce biu a Hassana ma unzila ilaykum sai ya ce to ulaiikal ladina hadahum Allah irin wa'annan sune wa'anda Allah ya shiryar da su da haka kar ka zo kar ki zo ki ce ke kina son malam wani billahi allazi kin yadda ko a lahira ko wata wani zai ji ku ina ba ki san wutar bane wallahi wallahi wa ulaika hum ulul albab wa inna sune ma abu ta hankali yace wa illam yuqbal in ku ba karba ba fa qala ta'ala Allah yace wa annabi ma lasta alaihim bi musaytir baka da ikon ka tilasta mutane cewa dole sai san karba gaskiya abinda na sani ba wani mutum da zai shiga wuta kafin ya shiga sai mala'iku sun tsaye da shi sun ce masa alam ya tukum nazir kai baka jana azi bane sai mutum ya amsa ya ce kalu bala kad ja na nabi eh gaskiya mun jana ta karanta wannan a duniya amma fa kazzaba na maka ce ƙarya ne shi kuma ƙarya ta abu ba sai ka je makaranta ka koyo ba duk girman mutum za ka iya jiran shi ya gama magana awa uku hudu biyar sai ya gama kai ta dingila da bango ka ce ƙarya ne akwai wahala a ciki ba wani wahala a ciki ba da ka ƙarya ta ba sai ka je makaranta ka koyo ba. duk wanda ya magana za ka cewa ƙarya ne ka koma kai zaman ka ba wani dalili shi kenan Na haka ya ce ayyu halƙari ya kai mai karatu fi yawmin tashara fihi al a wunin da gaskiya ta yatsu ta ƙarya ta watsu ra'aitu sai na ga min wajibi yana daga cikin wajibi an ubayyana al in yi bayanin gaskiya liman arada Allah amma fa ga mutumin da yake nufin Allah waddar al-akhirah kuma yake nufin gidan mai gidan lahira in kana bayanin gaskiya wanda Allah wanda yake nufin Allah dama da gidan lahira shi zai karbe ta kuma wannan ka'ida ne ko mutum yana kan bata wallahi in dai dan Allah yake yin abu ba yadda za a iya bar gidan duniya, wallahi sai Allah ya nuna masa ga gaskiya ne in ka ga mutum yana kan bata ya mutu to dama akwai dai wani dalili da yasa yake kan bata an gane sai yake ta ayyuhal qari inna ulama a shi'a lallai malaman shi'a hadana Allah Allah ka shiryar da mu wa iyahum da kuma su ila zuwa da ta adabu na addu'a shine in zaka ka fara makanka karka je in wani ya shiga aljanna sai baka shiga ba to akwai matsala an gane fahimu sun fahimta min hadithin sakalai daga wannan hadisin da ke maganan nauyaya guda biyu bi anna ahlus sunnati cewa ahli sunna la yattabi'una ahlal bait wai mu ba ma bin mutanen gidan annabi Muhammad walam yatamassaku ya ahli sunna basiriqu ba bima ja'u bihi da abinda ahlul bait suka yi da shi wallahi na so in rubutu wani abu amma ai hakuri za ku sha mamaki nan gaba idan na tashi kutubul arba nasu usulul kafi tahzib man la yahdurul faqih wayannan littattafan nasu guda hudu wallahi duk wanda ya ce maka baka son ahlul baiti ka tambaye shi hadisi nawa ne nana na Fatima a cikin usulul kafi zan faɗa muku nan gaba zan faɗa maka adadin da ke cikin usulul kafi nana na Fatima a adadin hadisan da ke cikin Bukhari wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito nana na Fatima sun fi yawa sama da hadisan da ke cikin usulul kafi ka tambaye shi hadisan da aka ce annabi ya faɗa a cikin usulul kafi nawa ne mu kuma ka dawo bukhari hadisan da annabi ya faɗa na wani hadisan da al'imamu Jafaru sadiq ya faɗa a cikin usulun kari sun fi yawa sama da maganar annabi sun fi yawa don maganar annabi kwata-kwata ban tsammanin a cikin usulun kari ta kai ɗari biyu amma yana da magana shi Jafaru sadiq ta kai wajen dubu goma sha wani abu kuma a wajensu da maganar jafaru sadiq da maganar annabi duk ne saboda ma'asumi ne da aka tunda ma'asumi ne shi ma annabi ma'asumi ne in aka ce jafaru sadiq ya ce annabi ya ce duk fiye ɗaya ne amma kuma sai mutum ya zo ya ce maka ba ka son ahlul baiti sai ya ce walakin sai dai tankashi kulakal haqiqatu wato haƙiƙa za ta yayi maka wa yuzalu hadha lubsu kuma za a gusar maka da wannan rikicin wal yatabayyana laka zai bayyana gare ka man yuhibbu ahlul bait waye yake san ahlul baiti wai walihim waye kuma yake jibinta su wa man yuzgiduhum zai bayyana gare ka kafin mu gama wannan littafin waye yake kin ahlul bait wa yu'adihim waye yake kuma gaba da su yace katabtu hadhihi alkalimat na rubuto innan kalmomi ne wa taqaddamu bishukr ina gabatuwa da godiya wal irfan da kuma tabbatar da falala shine al-irfan liman tafattu ga abinda na fa'idantu min kitabatihi da kallittafansa annafisa wanda suke masu tsada haula hadal mawdu karkashin wannan mawdu'i yace wa akussu ina keɓancewa minhum daga cikin wa'annan akwai ashe Salih bin abdullahi Ad-Duraysh al bil Mahkamah al-Amma bil alladhi tafaddala alayhi wanda yayi ainihin wato falala gare ni bi muqaddimatin da muqaddima likitabi hada ga wannan littafin nawa as'alullah alkarima ina roƙon Allah mai karamci an shirikahu. ya ainihin wato yi musharaka da shi ma'i tare da ni fil ajr was a wajen lada da sakamako sai ya ce fa ya ayyu halqari ya kai mai karatu wal da kuma bincike an hakki daga gaskiya Na ana to yanzu fa ka gusar da kai watsi da kowane irin ainihin wato abu na hil'ana taqalida ka ka watsar da taqalidin da kake da shi kun san akwai wanda soyayyar wasu maimakon a'a in kana bin mutum ko a tsammanin ka akan gaskiya shi, to ka dinga roƙon Allah in abin gaskiya ne Allah ka sa ka tabbata akan shi in ba gaskiya bane to wani kawai sai ya makan shi iyaka ya ce wallahi malam wani ko wuta za a tafi ya da Allah Allah ya kai su wutar tare a aikin haji wani ya ce mun sun yi aikin haji da wani shi'a ya ce ya rantsi da Allah a tawafi da ko yana ko addu'a ne addu'a yake wa Allah ya kashe shi tare da zazzaki Allah ya sa su tashi tare to kaga ai wannan ai sai a hankali ne wa ta'assubaka da kuma ta'assubancin ka janiban gefe ɗaya, wa qara ka karanta wannan littafin bi basiratika da basirar da Allah ya baka wa aqalika da hankalinka qabla basarika gabanin gani na ido wato ya zamanto ba gani na ido ba kawai a'a kai amfani da hankali da basira litan kashi falakal haqiqatu dan haqiqa ta yayi maka kamilatan cikakkiya bi idnillahi ta'ala da izinin Allah wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi katabahu abu khalifa aliyu muhammad al-kutaibi shi ya rubuta wannan ainihin wato mudakira mu je gaba manhum ahlul bait su wane ne ahlul bait to a nan wajen ne nake so in faɗi wa'ancan abubuwan da nake so in faɗa don su zama muƙaddima a cikin wannan karatu kamar yadda kuka ga shi wannan hadisi kwaya ɗaya ɗauka zai magana a kai shi hadisus taƙalain mun ci a ne su ne nauyaya guda biyu nauyi ɗaya babba shi ne littafin Allah nauyi wanda bai kai wancan ba su ne itira mutanen da suke da alaƙa da mutanen gidan annabi Muhammad to za mu zo bayani akan ita kanta itirar da izinin Allah to wannan hadisin da za mu karanta a cikin wannan littafin yana daga cikin wato madogara da kuma hujjoji na shi'a wajen tattaunawa da su a ilimanci idan Allah ya taimake ka kana ɗalibi Kasan cewa in za ku taɗa shi a wannan hadisin yana daga cikin madogar shi to ka san bohin ka duk da zai kawo magana ka ta jiran kai kake ya gama ka mai kwaf ɗaya domin za mu zo maganin itira in ana maganin itiran mutum su ne wato 'ya'yan shi to magana da na faɗa a wajen karatu wani dalili ne ya lizinta wa musulmi riko da 'ya'yan husaini kaɗai ban da 'ya'yan hasan ne? in dai ana maganar ikira annabi ne ya'yan shi ko idan ma mun ɗauka al’imamun hassan da kuma al'imamu husaini kawai ake nufi to wani dalili ne lizinta wa musulmi riko da 'ya'yan husaini kaɗai ban da 'ya'yan hassan wannan amsar har yanzu ba su da ita kuma muna jiran ran da mutum zai ba da wannan amsar to yana daga ciki wayannan dalilan su ne ya kamata ɗalibai su yi ƙoƙari su san su dalili na farko banda wannan hadisin za ku gan shi a ciki hadisul gadim wanda in na faɗa zan wa ɗalibai ishara da inda za su koma su tattauna su ga shubuhar kafin wata rana Allah ya dawo mu ɗauko daga daidai wajen shi ma mu karanci matsalolin hadisul gadim hadithun gadim wannan yana daga cikin manya-manyan shubuhohi na shi'a ɗaya kenan sannan akwai hadisul kisa wa ayatul mubahala hadithun da ke maganan mayafi wanda aka rufe al'imamu hassan da al'imamu wa Hussaini da Fatima da Ali aka lullube su to in ka san wannan hadisin da kuma duk hanyar da mutum zai kewayo da amsar da zaka ba shi to kowaye bai baka tsoro inda shi a ne sannan na uku ayatul wilaya ayatul wilaya ita ce ayar da ke cikin suratul ma'ida inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu a dukkan hujjojin shi a kakaf a Kur'ani. babu hujja mafi ƙarfi wajen cewa Allah ya naɗa Ali bin Abi Talib shine shugaba bayan annabi kamar wannan ayar to ɗaya daga cikin littattafan da za ku nema akwai littafin hukumatun mana tare. sannan akwai littafin ya mustaq wanda Dr. Sani ya rubuta asali wasi risala ta ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ta aliki ya mata da kuma sharhi dan haka akwai fuska amsa ta gwajen fuska uku da malamai suke ba a akan wannan ayar sannan akwai na hudu shine hadisul manzila hadisin da ke magana hadisin da annabi ke wa sayyidi ali kai matsayinka a wajena kaman musa da haruna ne an tabi manzilatin minni ka manzilata haruna min musa sai dai ba annabi a bayana abu na hudu shi ne ayatu zawul kurba. ayat da take magana akan makusanta gidan annabi muhammad ayat da Allah yake cewa illal mawaddata fil qurba to ka san wannan ayar sannan abu na biyar shi ne ko na shida wannan hadisin da ke gabanmu mu hadisin ne ɗin nan sannan na shida shi ne hadisin Aliyu minni wa ana min ali ali daga waje na yake ni ma daga wajen ali nake in mun zo tattauna wannan shi za ka ji shin irin wannan akwai wasu sahabbai da annabi ya faɗa ma haka ko ko sayyidi ali a rayu shi kaɗai annabi ya faɗa ma wannan an fahimta ne sannan na bakwai akwai hadithul isna ashara hadisin da annabi yake faɗa cewa la yazalu hadha al-amru azizan yunsiruna ala man nawa abu ma wallahu isna ashara khalifan kulluhum min quraish to wannan hadisin sannan na goma ko na tara shine hadithu madinatul ilm hadisin wai da suka ce annabi ya ce ana madinatul ilmi wa aliyun babu ni ne binnin ilimi waye kofar ilimi ali bin abi talib to ka san wannan hadisin da ma'anar da ya kamata shin ma hadisin ya inganta ko bai inganta ba domin hadisi ne da ya ci karo da littafin Allah domin in aka ce annabi shine kofar ɗakin ali ne wa yanzu akwai wanda ya sai shigo masallaci ba ta kofa ba eh to ba wani mutum fa zai san wani abu na addini kowa ya shi sai ta hannun sai ali kuma bayan ma a zamanin da annabin yake da rai aljanu sun zo sun saurari karatu shi kan kanshi annabin bai ma sani ba kuma suka koma suka musulunta kuma suka zama masu wa'azi sai daga baya Allah ya ce kul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba kuma tunda qur'ani yake sauka Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm sannan abna goma hadithul inzari yawmad dar hadisin da ake magana hadisin inzari yawmad dar sannan hadisi na wayannan su ne dalilai guda goma idan mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wai san wayannan to kafin dan shi'a ya fara magana wayannan su ne dalilan da suka fi dogara da su wajen waye shugaba bayan annabi kuma duk tattaunawa da za ku yi da su kun ga matsalan waye shugaba bayan annabi imamancin nan idan baka ruguza shi ba a shi'a to ba kai komai ba amma in ka ruguza shi duk abin da shi'a ta dogara da shi a matsayin addini kawar warga da shi'ancin wannan shine Allah ya sa mu dace to manhum ahlul bait suwaye ahlul bait shine yace yaqulu ibnu manzur fi kitabihi lisanul arab ibnu manzur ya faɗa a littafin sa lisanul arab wa kitabuhu umdatun yace littafin sa madogara ne fil lugati a cikin lugha domin kamusu ne na san ɗalibai sun san cewa wannan littafi ya kai mujalladi goma amma akwai kawamin su na lugha da suka tsara wato littafin ibn manzur al-ifriqi akwai irin su arus na al-imam zubairi littafi ne na amusu ne na lugha ya kai mujalladi 40 ya ninka lisanul arab a wajen su uku kuma shi ne tajul arus wato al-imam zubairi ɗaya daga cikin ɗaliban shekul islam ibn taymiya an gane cewa ahlul baiti idan an ce ahlul baiti shine sukkanuhu wa'anda suke zauna a gidan wa ahalin rajul shine akhassun nasi akhassun nasi mafi keɓanciwar mutane bihi da shi mutumin wa ahalu baitin nabi in an ce mutanen gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce azwajuhu wa banatuhu wa shi shine matan annabi da 'ya'yansa da kuma sirikinsa a ani aliyan ya ce ina nufin ali bin abu talib ku duba lisanul arab harful lam a shafi na 290 da kuma al'amusul qamusul muhit babul lam fasul hamza a shafi na da arba'in 1245 za a ga wannan qawamis su lugha loga da haka tun a farko shi ibn mansur al-ifriqi ya faɗa cewa a luga ma akan cewa ahlul baitin nabi shine azwajuhu wa banatuhu wa sihiruhu shine ali bin abi talib to za mu zo nan gaba su ahlul baiti sun kasu gida biyu akwai ahalul baitin annabi na nasaba akwai kuma ahalin baiti na surukuntaka dan Allah da ya tashi cewa dama ya huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban shi ya halitta dan adam sai ya sa masa yana da nasaba sannan yana da surukuntaka da haka matan annabi ahalul baiti ne su amma ta wani bangare ta bangaren surukuntaka dan auro su amma sayyidi ali da fatima da hassan da al'imamu husaini da sauran wanda suke da alaƙa da gidan annabi su kuma ahalul baiti ne amma ta wani ɓangare ta ɓangaren nasaba ina ba an fahimta to su shi'a da suka tashi sai suka yadda da wasu daga cikin ahalul baiti ba duka ba na nasaba sai suka yi waɗi da su don abbas bai ahalul baiti a wajensu a jafar yayan ali bin abi talib wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya a wajensu ba ahalul baiti ba ne ba ahalul baiti ba ne wa qala ibn qutayba ibn ya faɗa yace wa min zalika daga cikin wannan shine al-ijratu akan ci al yace yadhhabu an-nasu mutane sun tafi cewa ila annaha zurriyatur rajul khasa zurriyatur rajul khasatan shine mutum a keɓance wa anna man qala duk mutumin da yace itratu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama gidan annabi fa ma yazhabu ila waladi fatima yakan tafi ne zuwa ga ƴaƴan fatima wa itiratul rajul ita kuma kalman itira akan faɗe ta ana nufin shine zurriyatuhu wa ashiratuhu al wato zuriyar mutum da danginsa wanda suke kusa da shi min ma'ana minhum man ma'ana minhum wa min gairihim wayanda suke tare da su da wayanda ba ta ainihin wato tare da su Ya ce wa yadullu zalika abinda ke nuni akan wannan Audu abi da as radiyallahu anhu da yace nahnu itratu rasulillahi a zama na ga wannan shi ana ce masa yasir habib yana ta raddi akan wannan an gane mu ne itirar mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi kharaja wacce ya fito minha daga gare ta wa baydatuhu mu ne ainihin wato baydasa in an ce baydatuhu shine hakan ce baydatul qaumi shine wato himahu da haka wa baidatuhu mu ne masu kariya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama allati tafaqa'at anhu wacce ta ainihin wato tsago daga gare shi wa ma ziyatil arab wa innama zibatil arab anna yace larabawa sun tsatsago ne daga gare mu kama zibatul kama zibatul raha ala an qutabiha kamar yadda injin nika ake zagaye abu da shi to haka kuma larabawa suka fita daga gare mu sai zaman to dukkan larabawa sun kewaye mu sai yace walam yakun abubakar ridwanullahi alaihi li yadda ay bi hadratil qawm babu yadda za a yi sayyidina abubakar a lokacin da larabawa suke nan yayi da'awa jami'an gabaki ɗin su yayi da'awar abinda mala ya arifu lahu abinda ba su san shi ba ta hanyar larabci su sai yace hada fil lugha wannan a yare na larabci kenan kuma kowane yare a duniya kakan samu a ce kalma kaza ga yadda take a asalin yare amma masu bangare kaza in sun faɗe ta ba a yaren ba haka suke nufi ba yanzu ƙwarya idan ka ce ƙwarya duk bahaushen duniya ya san wani koko ne ko mataki ake amfani da shi haka ne amma yanzu idan mutum ya tafi yan goro ko inda ake sai da azara idan ka ce ƙwarya mai suke ne wani adadi na goro ya kai kaza shi ne mai da haka ga yadda take kalmar logatan a yare na hausa amma wasu ilahun a wajen yan goro ga yadda take don haka in ka je wajen yan goro ka ce a baka ƙwarya kaza ba wannan ƙwaryar ta gida za ka kinkimowa ba ko kwa to a irin wannan ma a mu'amalar mutane a yau da kullum za ka ji ana ga yadda asalin kalma take a hausa amma sai a bata ma'ana istilahi ne na masu wannan bangaren ban sani ba ku a dan hausan nan garin mai ake cewa idan mutum ya je kasuwa ya siyo abu aka cuke shi misali kudinsa naira dubu ɗaya ne sai aka buga mai aka siyar mai dubu biyar mai ake cewa ana an taka mai ko to kuwa an da ke hancin shi ko to wani gurin suna cewa an mai gora ko to amma an taka mai a hausa ya abin yake ko an daki hancin shi da an ce wani ya daki hancin wani to abinda duk ba haushe yake halarta watakila tashi ya samu yana zaune gabza mai duka ko amma da an ce maka siwa abu ya aka ce an caka mai ko an daki hancin shi to ka san ba waccan ma'anar ta hausa ba ta ake ne ba an fahimta yi to kowane yare ana samun irin wannan kaga ga yadda gwaran kalma take a yaren amma kuma a cikin yaren mutanen sai su ɗauke ta su ba ta wata ma'anar da ba wancan na asalin na yaren suke nufi ba an gane shine yace haga fil lugha wannan ayari na larabci kenan ala wa amma ala lisanin shari'i amma ta hanyar shari'a faqad zakara Allah Allah ya ambata fil qur'ani a cikin alqur'ani ya ambace me anna azwajul anbiya lalle matan annabawa min ahlul bait suna daga cikin me ahalul baiti yadda kalmar take a larabci kenan akan ce itaran mutum kaza itaran mutum kaza shi yasa akan ce wato al-itratu da ma'anan naslur rajul tsaban mutum sannan akan ce al-itratu da ma'anan ashiratul rajul dangin mutum ko sannan akan ce al-itratu ana nufin qita'atun min al-miski al-khalis wani bangare na al-miski tsantsan sa ana ce masa al-itra sannan akan ce al-itratu shine riqatun azabatu ya da yake yana da daɗi ƙwarar gaske gaske ana ce masa al'itira sannan ma ta farra'at min hushu abinda ɓangare-ɓangare na ƙasa ya resantu daga gare shi ana ce masa wato al'itiratu sannan rikatu asnan a tsarafihi wato rikatu asnan wato rikata a tsaraf asnan wato abinda ya shafi hasken saman haƙori ana ce masa itira wannan a yare na larabci kenan amma haka kalman ita kanta kalman albaitu idan aka yi amfani da ita a larabci tana zuwa da ma'anoni da daman gaske gaske akan ce albaitu ana nufin alkutu abinci a yare na larabci sannan akan ce albaitu ana nufin shine ne wal walman, wajen da ake zama kamar yadda ko ya kawo akan ce albaitu alqabaru gabari ma ana ce masa albaitu akan ce albaitu ana nufin abin abinda yake da daukaka akan ce albaitu ana nufin baitun rajul shine imra'atu matan mutum ma a larabci ana ce mata albaitu gida dan in gida da mace ne yake gida in ba gida sai shi yasa sai ka ga mai gidan ma in zai fita ta baya baya yake fita ko kuwa sannan akan ce wato albaitu shine iyaluhu iyalin mutum sannan akan ce albaitul atik shine layin haram ɗakin Allah mai daraja sannan akan ce baitullahi al-masjid aw al-kanisa masallaci ko coci kafin zuwan addinin musulunci ana kiranta haka sannan baiti na waka ma ana ce masa albaitu ko kuwa baitin waka ma ana ce masa me albaitu ana ce masa ainihin wato baitu sannan wajen da aka ajiye dan ajiye kuɗi da haka shi yasa sai a ce masa baitul mali dan haka da kace ahalul baiti ko ahalul mazhabi to ana nufin mutanen da ke cikin gidan ko mutanen da ke cikin wa mazhabar su ake magana to shine yake faɗar cewa wato alƙur'ani da ya tashi a nashi istilahi ya faɗi matan annabawan Allah kuma ya ce a ahalul ne. mu fara ƙala ta'ala Allah ya faɗa ya ce idƙalan Musa da ahali lokacin da annabi Musa ya ce wa iyalansa in ni anastu naran na hango wuta sa'atikum min bi kabarin zan je wajen wutan zan zo muku da labari au atikum bi shahabin ƙabafin ko in zo muku da wani ɗan dashi na garwashi la'allakum na ba mamaki ko za ku hura wuta da shi Walamta takum ma Musa a lokacin da annabi Musa ya faɗi wannan ba kowa tare da shi illa zawjatu hufa sai matarsa da haka matar annabi Musa fahiyal murad ita ce wacce ake nufi ga alihi da iyalinsa al-mazkura wacce aka ambata fil aya a cikin wa wannan ayat wannan ba cikin suratul naml bane to ku koma cikin suratul qasas da Allah ya ba da labari dogo akan annabi Musa cewa lamma da ma amadiyana wajada alaihi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihim ra'atayn tazudan qala ma khatabukuma qala tala nasi hatta izdira ri'a wa abuna shaykhun kabir to fa taqalahuma sai taimaka wajen shayar da 'yan matan nan sun mata walla. ila zalli ya samu inuwa ya zauna fa qala sai ce rabbi inni lima zalta ilayya Allah ji abin da ka saukar min na abinci yana da bukata ana nan yana zaune a inuwa sai Allah ya ce faja'atu ihdahuma sai ga ɗaya daga cikin ƴan matan ta zo tamshi a lastihya'i tana tafiya akan kunya qalat tace inna abiya da uka babana yana kiran ka li yajziyaka ajara dan ya saka maka da sakamakon abin da kai na taimaka ma da shayar da dabbobin falamma ja'ahu lokacin da annabi Musa ya zo wa kasa alaihi alqasasa ya bashi labarin abin da ya faru qala sai yake masa la taqaffara ka tsoro na jauta ka daga ka tsira daga mutane abbalime to ɗaya daga cikin 'yan matan sai ta ce qalat ihdahuma ya abati ta'jiru baba ka dauke shi aiki saboda inna khayra man ta'jarta wanda ya kamata a dauka aiki gashi mai karfi kuma yana da amana to lokacin ne baban ce inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini zan auren maka ɗaya daga cikin wa'annan 'yan matan guda biyu ala anta ni samani hijir ka min kiwo shekara takwas wa in atmamta asharan in ka cika shekara goma wannan ganin damar ka ne wa ma'uri da an ashukka ne in insha Allah min asali Allah sai ya ce falon ma qada Musa la'ajala. lokacin da annabi Musa ya cika ajalin da aka yi da shi sai ya ce wa tsara bi ahlihi sai ya tafi da iyalin shi wa iyalin shi matar shi haka ne ya faɗa cikin suratul taha da yace wa hal ataka hadisu musa izra'a naran fa qala mi li ahlihi sai yace wa iyalansa in kusu da aka dinda da amfani da lafazin iyali to akan yi amfani da mimun ce ta jama'a ko wawul jama'a ko da ko matar ita kadai ce da haka fa qala li ahlihi mun kusu bai ce mata in kisi inni anastu naran la'alli atikum minha bi qabatin aw atikum an fahimta ai to wa ƙala ta'ala Allah ya faɗa in ban manta ba kissar annabi Yusuf ba Allah ya faɗa ba ta cewa wato tarin da fakobobi ko wa ghallaqat al-abwab wa qala hayta lak qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana maswa innahu la yuflihu adh-dhalimun Allah yace wa laqad hammat bihi وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك أن نصرف عنه السوء الفاشا إنه من عبادنا المخلصين sai Allah ya ce wasaba albaba sai suka yi tsere shi yana ƙoƙarin ya fice daga gidan ita tana kokarin sai ta kamo shi wa tsami sahu ta riga ta yaga masa riga ta baya ana cikin wannan ne Allah sai ya ce wa alfa ya ha sai suka samu gidan a ƙofar gida suna samun shi shine qalat sai ta ce ma jazaa'u menene sakamakon man arada bi ahalika su'an wanda ya nufi iyalinka da mummunan abu wace ce iyalin shi matan shi illa an yuzdana ai kawai a kai shi kurkuku au azabun alim ko a masa azaba mai rari wal ayat wannan ayat ta haki qaula mar'atul aziz tana hikaito maganar matan imra'atul aziz yanzu wace ce ahalihi anan matar shi wa aidan haka nan an fahimta yi. to haka nan lamma bushira yayin da aka yi lamma bushira ibrahim yayin da aka yi bushara ga annabi ibrahim bilwalad cewa zai haifi ɗa wa kana mar'atuhu matarsa ta kasance aƙiran bakararriya ce qala allah ta'ala sai allah ya ce kun san cikin suratu hud ne farko allah ya ce wa laqad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra mala'ikun sun zo da annabi ibrahim bushara shine cewa zai haifi ɗa da suka zo suka ce masa qalu salam qala salam suka ce masa assalamu alaikum yace wa alaikum assalam mala labisa an ja'a bi idlin hanis bai zauna ba sai da ya je ga sashen sa ya kawo musu wannan halatta in kana da awa ka samu kuɗi kenan an gane lokacin da ya sashen san sanya ajiye musu falamma ra'a a aidiyahu lokacin da ya ga hannuwansu lati ta sule ilayhi ba ta taɓa abin gasashen san da ya ajiye ba na kira sai ya kyamace su wa waje samin hunki ba sai tsoro ya kama shi ga wannan wani irin baki ne saboda girmamawa su zo kasa a gasa sa a kawo amma ba ma mai kallon sa da suka gane annabi ibrahim ya tsorata kalu sai suka ce masa lataka karka bi tsoro saboda mu da ka ganmu da asura ta mutane ba mutane bane mala'iku ne inna ursilna ila qaumin daga nan idan mun tashi daga wajen ka mu tafi garin annabu lut shi yasa a waccan cikin suratul suratul ankabuti da suka ce masa inna fi halutan ai ce masa ce musu mala'ikun suka yi ce masa annabi ainu nahnu a'lamu man fiha amma mun fita sanin wanda ke cikin garin ai to wa mar'atuhu sanda ake wannan tattauna mata annabi ibrahim qa'imatan tana tsaye fa sai ta dariya Allah ya ce fa basharnaha bi ishaq sai muka yi mata bishara cewa za ta haifi da annabi ishaq tun fa babu cikin shi da haka annabi ishaq zai zo duniya zai girma shi ma zai haifi da yaqub wa min wara ishaq da haka halaccin yau a haifan maka da yau ka sa mai suna yanzu yadda mutane in ba haka ba in ka bari sai kwana bakwai wallahi za a sa mai sunan rana ko a sa mai dan liki ko dan jimmai ko dan waye in mace ke a sa mata yar tala ko yar jimmai kuma ka sa sunan gaske sunan ranar ya danna sunan gaske yanzu akwai mutanen da ba a sanin sunansa na gaskiya sunan ranar ya danna na gaskiya to kakka bari duk da barin kwana bakwai mustahabi ne amma dai mu saboda gujewa mu wannan ba ma bari da haka Allah sai ya ce fa basharna ha bi ishaq wa min wara ishaq yaqub sai ta ce ya wale a alidu yanzu na haihu wa ana ajuzun bayanin tsohuwa ce wa hada ba ali sheka wannan mijin nawa shi ma shekaru sun masa yawa inna hada la shay'un wannan abu ne wanda yake fa mai ban mamaki Alu sai mala'ikun shine suka ce mata anan gurin ata'ajabina min amrillah yanzu kina mamaki akan al'amarin Allah sai suka ce mata rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahalal baiti rahamar Allah ta tabbata gare ku da kuma albarkar ta ya ku mutanen babban gida suwa ya ahalal baiti a wannan lokacin annabi Ibrahim dawa a lokacin da ba ma yaran a gidan sanda ake wannan maganan bai da ɗako ɗaya a duniya amma Allah ya kalle su ya ce musu rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahalul bait innahu hamidun malik shi Allah hamidun abin godewa ne sannan majidun mai girma ne shi ne sai ya ce to falmuta ammilu wanda ya lura fi hadigin aya fi hadigin aya a cikin wannan ayar ya zai samu annal mukhataba huna wanda ake magana da shi anan fi zaujati ibrahim ita ce matar annabi ibrahim Wadai, Salaha, laha dhurriya anada a lokacin da baka da zuriyar ma baki da ita ma matar Eh, aziz a lokacin da aka ce mata ahalu ita kaɗai ce a lokacin da ba kowa daga ita cewa sai annabi yusuf wali dukulin zauji ha saboda shigar mijinta ma'aha tare da ita fil khitabi a wajen zance ubbira sai aka yi amfani da bimimil jama'a da mimil jama'a sai aka ce rahmatullahi wa barakatuhu sai aka ce alaikum an gane wato badalan a maimakon min nunin nuswa nunin na mata fi kaulihi ta'ala rahmatullahi wa barakatuhu alaikum wa hadal kalam to irin abin da ya faru a nan gurin nazance ne abin da ya faru ala ayatul tatahir akan ayatul tatahir min suratul azab a suratul azab fi kaulihi ta'ala inna ma yuridu ku koma da kyau mutum yayin tunani ita inna ma da Allah yuridu ba an kuma dide ta ahlul baiti ba fa cikakkiyar aya ba ce rabin aya suke kawo ba aya shi ne sai ka dauko tun daga na fi biyu nan. wala ta na tabarrajna tabarrujal wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ina Allah wa rasulahu inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahli al-bayt wa kum? to in suka tashi rabin aya take dauko Ta haka mutum ya danyo kace janyo aya daga farko kuma abin bakin ciki ma wani sai kaga ayar ma ba za ta dawo amma dai don musu iya nan kan wala ya riƙe kuma daga nan in ka ce a yi gaba ko a yi baya ayar da take baya ko take gaba to fala saddaka wala sallah amma ya riƙe iya nan an gane saboda bayani zai zo nan gaba idan kuka lura ana magana matan annabi tun daga lokacin da Allah ya ce ya ayyuhan nabi kulli azwajika in kuntunna aka dinga amfani da mai nunun nusuwa turidina alhayatad dunya wa zinataha fa ta'alaina kunna wa kunna sarahan jamila to da aka zo nan gurin aka ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlul bait sai in shi'a suka ce ai wato matan annabi ba sa ciki inda ana magana su ne ba za a ce an kum ba sai dai a ce inna ma yuridu Allahu li an kunna amma tare can sun yadda Allah ya ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum wannan kum din ya cire matar annabi Ibrahim to kuma tun da wannan kum ɗin bai cire matar annabi ibrahim ba wannan kum ɗin da hum ɗin bai cire matar annabi musa ba tun da faƙalar da ahalihim kusu inni anastu nara la'alli ati kum amma a nan wani sai suka ce matan annabi ba sa cikin ahalin bai sun fita ana gani to wannan yana daga cikin shigohinsu da za a tattauna a kai da haka ita kalmar Kum dole dama ta kan kunshi maza ta kunshi mata ku ɗauko suratul ali imrana da Allah madaukakin sarki ya kawo maganar sahabbai cewa inna fi sarkis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li na albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سيتي فاستجاب لهم ربهم سيء بنجن سيامي ya karɓa watan addu'ar da suka yi ce masu anni la'udi amala amilin minku ba na tozarta aikin mai aiki ba ya ce kun ba sai ya matsa gaba sai ce min zakarin aume nan wannan yi nuna dama an yi amfani da kum yakan kunshi maza ya kunshi wa yana fatar an fahimta an gane to saboda haka sai suka amfani da kum a nan wani sai suka cire saboda haka ku lura da kyau a yakin ayoyin za mu tarar da su a can gaba malam ya to amma in kuka lura akwai kalman baiti uku a cirin ayin farko ba ya ce wa karna fi buyuti kunna ba wannan baitin da Allah ya ce su tabbata a ciki gidajen iyayensu ne ko gidan annabin ne gidan annabin bane to da yace musu wa qarna fi kunna, wala la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al wancan baitin da aka ce su tabbata a ciki da ya ƙara matsawa gaba sai ya sake cewa wa zakurna ma yutla fi kunna. min ayatin lahi to wannan baitin na farko da baitin na biyu sune inna ma yudullahu alayhi bi an kumur rijisa alal baiti to saboda hadisin da ya zo na kisa'i kamar yadda zamu magana akan shi sai su yan shi'a sai suka ɗauko mutum biyar kaɗai sai suka ce ne ahlul baiti dan an lullube su da ainihin wato mayafi ina ganin akwai ɗaya daga cikin littattafai da na so in zo da shi na manta yana nan a wannan littafin gashi littafin nan wannan ɗan shi'a ne ya rubuta shi sunansa ikra wato ka yi karatu sun mata zawar sannan kuma san ikaratu sun mata zawar sannan ka yi aure da ya tashi kawo wannan ayar a ƙarƙashin ya ayyuhal lazina amanu wa kuma wa ahalikum nara ya tabbatar da ita akwai littafin da na baro shi a mota wanda wannan malamin ya rubuta za ku ga inda suka kawo hadisul kisa suka ce mala'ika jibril shi ma ya shiga ciki to in shiga ciki ne yake sa mutum ya zama ahlul baiti ban taba jin wani dan shi'a da yace malaika jibril ahlul baiti bane ban taba ji ba kuma zan nuna muku gurin littafin yana mota Allah shi da ku. to shine malam yake cewa wali ajazi ulama shi'a saboda gajiyawar malaman shi'a wajen ba ahlus sunna amsa lirraddi dan mai da martani ala hadal iskali akan wannan iskalin idda'u sai suka yi da'awan cewa anna fi ayati at-tahir a cikin wannan aya ta tsatsahiri min suratul azab a cikin suratul azab akwai taharifan akwai karkatarwa da an na wannan ayar fa wudi an dora ta ne fi gairi maudi'aha inda ba wajen ta bane matsalan qur'ani tana nan zamu zo kanta wata rana kuma in na kawo alittafai to hatta malaman su da suke rayuwa a wannan zamanin sai na kawo maka wanda ga bidiyo kana kallo suna ikirarin cewa lalle wannan qur'anin akwai abin da yake ba daidai bane dan cikin munazarar da aka yi da Adnan Ur'ud da Muhammad Sadiq wanda daga cikin in shi'a ya faɗa ma Adnan Ur'ud yace wannan Qur'ani hatta tartibin shi yadda yake ba daidai bane yace domin duk musulmi kowa ya san ayoyin Makka aka fara saukarwa sannan sai Madina me yasa a su farkon Qur'ani ya zamanto in ka cire bakara in ka cire suratul Fatiha ba bakara ba makiya ce ko madaniya madaniya sai me ali imrana sai me sai ma'ida sannan sai me suratul anam ita ce sura makkiya da haka yace inda za a tartibin qur'ani yadda yake ya kamata ya zama surorin makka su a farko sannan sai na madina haka ya faɗa wannan ne magana nake faɗa maka ina da bidiyon da shi yake wannan bayanin cewa kuma munazara ce akai to shi yasa yadda bayani zai zo nan gaba cikin abin da za ku rike wasiya guda biyu hadisin nan ya yi magana a kan ƙura'ani kamar yadda za mu zo yi magana a kanta sai kuma itira duk wanda bai kiyaye wasiya ta farko wallah ba zai kiyaye ta biyu ba to ku duba ku gani tsakanin ahalin sunna da shi a suwa suka fi iya karatun ƙura'ani a duniya a'a a bar mutane su hukunci ka <coughs> bar mutane su hukunci wanda duk suka kula da wasiyar Allah akan wasiyar annabi akan Qur'ani to su za su kiyaye wasiyar annaba akan kuma ɗaya nauyin ƙaramin da bai kai wancan ba wanda duk ya kasa kiyaye babba wala ba zai kiyaye ƙarami ba an gane sai yake cewa bi annaha wudi'at fi ghayri mawdi'iha li ba'd al-masalih ad-dunyawiyya wa ya sahabbai sun yi haka ne saboda wasu maslahohin su na duniya kama zakara al-majlisi kama yadda majlisi ya faɗa Muhammadu al-Baqir al-Majlisi kenan mai littafin Biharul Anwar jiya muna magana da yan uwa na faɗa masu ya littafi ne ya kai mujalladi 115 an gane ƙalar majalisi majlisi majlisi ya faɗa yana daga cikin malaman shi'a yan ta'adda yace la'alla Aya at tsahir ba mamaki wannan aya ta at-tahir wada'uha sahabbai sun ɗaura ta ne fi maudu'in a wani waje wanda za a mu suke faɗa cewa annaha tunasibuhum ta dace da shi au adakaluha ko sun shigar da ita ne a wannan gurin fi siyaqi mukhatabati zawjati a siyaƙin maganan matan annabi li ba'di masalihim ad-dunawiyya saboda sashin wasu masalohin na duniya ku duba gashi nan ya kawo reference bihar al-anwar lil majlisi a mujalladi na 35 shafi na 230 da uku ya kawo wannan magana littafin yana nan yadda ka gidi shi ya ce mujalladi yawan littattafan ya kai mujalladi har wajen 115 an gane wa qad fassara shi'atu kalimata ahal wato yan shi'a sun fassara kalman ahal ko lokaci yayi fil qur'ani a cikin alqur'ani bizauja da da mata ko hatta su kamar yadda na so in kawo a cikin wannan littafin ana nuna cewa lokaci yana hararar mu ne shi yasa mun so a ce an samu lokaci wadatacce ba irin wannan lokacin da da an fara lokacin karatu ba za ka ga lokaci ya tafi a yi mana haƙuri ina ganin ya kamata ban san tsarin da za a yi babu ba ne an gane an to yana ganin ma ya kamata mu ci birki a nan ne tunda ana nuna cewa ko in mun tashi sai mu tashi kan gaba wa qad fassara ulama'u wa qad fassara shi'atu kalimata ahl fil qur'ani bizawja to mun zo daga nan sai mu ainihin wato dora sai mu ci gaba amma wallahi na so ƙwarar gaskin gaske da an samu isasshen lokaci daga jiya zuwa yau kafin in garin nan ya zamanto wannan a karance shi ran da aka dawo ya zamanto wani abin za a jin fara ba wannan ba to amma da wa mata sha'una illa an ya sha Allah da haka muna roƙon Allah ya sa abin da ya shirya mana ya fa abin da muka shirya ma kansu kan mu abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu da lada wanda ne kuskure Allah ya fi mana kuma idan an ji kuskure mutum koye magana koye rubutu duk dai ne insha Allah za mu gyara domin Allah ya ki kamala ta cika da kowa sai ga shi kadai ya ki ya dauki rigar rashin kuskure ya samu wani mutum in ba annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh um, za mu saboda da yawa kuma lokaci ya riga ya tafi musamman iyayen mata wasu sun zo da wurare masu nisa kuma su masu yayansu amma duk da haka kamar da muke yi a duk wanda take da tambaya ko wanda yake da tambaya za mu ba da lamba wayan wanda ita wata lamba sai ta ɗaya ake yi ko wata ba a kiran shi a wannan lamba wannan kawai an yi ta gidan saboda an fi amsa tambayoyi so duk wanda yake da tambaya da lamba nan bayan sai rubuta da ko kai kai ko kuma ya magana da shi ta wata 080 sai kuma akwai zaure na whatsapp na malam wanda duka rantar da malam yake gabatarwa idan mutum yana so zai magana ta whatsapp za a sa shi cikin zauren sunan zauren ta barkin magabata wannan zauren duk karatun da malam ya yi ko a cikin gida najeriya ko a wajen najeriya da ya yi karatu ne